Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Kama su sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma suna iya samun ta tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a can jamhuriyar ta nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. na Aisha Mu'azu. ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyarmu a can Binta Ibrahim wacce zan mika wa ragamar shirin daga nan sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Rashin son haihuwa daga wasu mazan na neman zama babban kalubale a gidajen ma'aurata a wannan zamani yayin da mata suke korafin maza suna nuna kyamar rashin son haihuwa da yawa a fili yake kuma a bayyane inda wasu mazan suke nuna rashin goyon bayan cika gida da 'ya'ya hama suke karfafawa matayensu gwiwa wurin zubar da ciki wanda ba sa bukata za ka iya samun matan auren da ta zubar da ciki fiye da su uku ko su biyar a dalilin mijin ya nuna baya ƙaunar cikin kuma ɗa ne wanda aka same shi ta hanyar aure menene hujjoji da dalilan da yake sawa ake aikata hakan bayan akwai hanyoyin da za a iya dakile samun cikin tun farko wayannan su ne tambayoyin da na wa 'yansu mata a cikin tattauna da muka yi a yau na dalilin da ya sa maza suke kyamar samun yayaye a wannan lokaci kuma na tuntuɓi ma'aikaciyar jinya ta kiwon lafiya wacce ta yi shekaru a ɗakin haihuwa inda suke faɗa mana illolin da zubar da ciki zai iya janyo wa macen da take zubar da cikin daga bisani kuma mun samu shawarwari yadda za a iya wa al'amarin daga bakin mai ba da shawara na zamantakewar aure khadija sa'ad muhammad to bar mu shiga zauren namu na tattaunawa sauraro barkamu da zuwa cikin zauren mu na yau da gobe. Matsalar kyamar haihuwa da yake yawaita tsakanin ma'aurata abu ne mai tada hankali yayin da ake samun yawaitar mata waɗanda suke da aure suke yawan zubar da ciki ta dalilin kyamar da mazajen suke da shi na tara 'ya'ya. To a cikin ajin namu muna tare ne da Habiba Sani da kuma Halima Abubakar waɗanda za mu tattauna da su kan wannan maudu'i. Bari mu fara da Habiba Sani. A ganin ki me yasa maza suke kyamar haihuwa ko kuma suke gudun tara yara da yawa? Musamman arewa da ya kasancewa al'ada ce ta malam bahaushe yana alfahari a ce mishi ma yana da 'ya'ya da yawa amma a mm. wannan zamanin abin ya juya matan ne ma suka fi so ma a ce su suke da 'ya'yan ba mazan ba. Salamu alaikum. Ba ma ya al'ada ma na malam bahaushe ba. Annabi ya ce mu haifa ya alfahari da muranan gobe kiyama. Sai dai inda matsalan take 'ya'ya masu tarbiyya shine ya ce zai alfahari da su kuma kullum muna fata duk wanda Allah zai mu ya bamu masu albarka. Kan maganan ki me yasa maza suke kyaman aihuwan? Ni dai a bisa duka tunani na kamar son kai ne. Saboda zaka ga wani namiji ba wai bai da shi bane. Allah ba shi rufin asirin amma son kai ba zai kyale shi ba. Ko kwaɗayi ne ma ne dai ya aure auro wani auro wani ne tun zai hana na gidan aihuwa. Amma kuma still bai hana shi je sake aure wata ba. so sai ka rasa menene ike damun mazan ka ji mace tana ce mijinta ya hana ta aihuwa wata mama sai ma cikin ya shiga shi fa namijin ya sani ciki zai shiga ba arwa za ta arwa ta sha ba shi ya mata cikin ba amma da zarar ya san cikin ya shiga sai zama problem wulakanci na yau gobe na jibi daban na gata daban abinci ma hana ta in ba an yi dace ba ina da shago kamis irin wa'annan problem problem mata suna yawan kamun wannan complain din su zo su ce anti wannan ciki fa kashi kashi kashi ki taimaka min baki maganin ki zubar da ci kafin ki samu cikin baki rigakafi ne ita ce ai ba ta rigakafi to baki rigakafi kina da mijin dole kin san ciki zai samu kamar me su mata suke tsoron zama da ciki idan mazan suka yi korafi to ai tsoro ai sa saboda wulakancin da suke sa su ne ai shi yasa suke tsoro ai namiji kyare ki nan ya kyare ki nan ya hana ki abinci komai kika faɗa tsaki wulakanci ne yau gobe na jibi da a gwammaci ma ai saboda cikin haka gwammaci ma bar ma ki je ma ki zubar da cikin so most cases idan suka zo ko ina ba su shawara kan su zubar da cikin tun da wani ina nan ina nema da kuɗin shi bai samu ba kai Allah ba kai ba wayanka bane ba dabaran ka bane so haka da me dalilin ka Halima dan naga har zabara take yi ai da aniya ai wannan an taɓo gurin mm. ai wani na nan ma kamar yadda ta ɗauko magana na a ta sai ya ce in ma baki zubar da cikin ba ko me ya biyo ke kika sani ke kika sani to yawa mm. to kamar ya ni na sani mm. bayan kuma kuna da ƴaƴa na kila ƙwara biyu mm. ƴaƴan kenan ba su wuce ƙwara biyu ba ba tabbas ba mu sani ba za su rayu ko ba za su rayu ba na ɗaya namiji zai zo ya zo gare ka ka ce mishi ah, amana ya kamata mu yi family planning sai ce to to haka zai ta ce to to to dan ɗari biyar nan da zai bayar kuɗin kati ku je ku yanka na family plan ba zai bayar ba shi fa bai san cewa ko ban san wani irin daƙiƙanci ne ke toshe musu kwakwalwa san da za ka zo yau wato me bi na ɗa namiji kai ka san wannan matanka ne na ɗaya ba ku yi rigakafi ba na biyu ba wani tsarin musulunci musulunci ma ya kawo amma ba kwa bin wannan tsarin zaren ciki ya zo tsanan duniyan nan akan ta ya kare munin duniyan nan akan ta ya kare hmm. kuma wulakanci inda za a tone shi ko kare bakin kare ba zai lashe wannan wulakancin ba ki ana ganin me ainihin makasu da abin da yasa saki kyamar hmm. ƴaƴan kaman kuna takurawa rayuwarsu ne ko kuna hana su jin daɗi har da talauci halin rayuwa da ake ciki wani ba zai fito miki a mutum ba amma ni abin da na karanta dama can ana tsoron talauci ne talauci shine ni kawai abin da na gani suke tsoron shi a gurin aihuwa to an ce in an bi ta barawo abu ta mabi sau su matan nan dai akwai abubuwa ko inci hanyoyin da ake iya bi na dakila samuwar cikin me yasa ba sa iya hana samuwar cikin har sai in cikin ya shiga sannan a fara kokowar yadda za a yi a zubar da cikin ai malama binta barin baki labarin especially matan hausawa je ka ji suna cewa ai suna neman gado ne sabi ya yi yawa saboda su samu gado a ba su gado da yawa hmm. shi ɗan ai ba su damuwa su da su samu gado an cin aihu da yawa shine zaka samu gado da yawa to shi ɗan da Allah ya baka ba za ka yi wa ɗanka addu'a Allah ya azurta shi ya fi na uban shi ba mun kafa mutane da yawa wanda ba Allah ya ba su dukiyan kafin su mutu Allah ya jarabce su da ciwo wallahi sun da dukiyan ya kare tas sun dawo ba na yau balle cin na gobe duk wannan ba dama an kara akai ba hmm. mu zona mu lissafi mu shiga karatun ta natsu ba wato kwaɗayi ne ke sa mata suke sakin kwadayi ne kurin na san duniya da san kai tunda tunda jahilci ya sa sun san gaibu mutuwa bata san yaro ba san babba ba bata san tsoba duk wanda kwanan shekara tafiya ike kamar yadda malama habiba ta yi bayani akan son zuciya na malam bahaushe cewa ko gado ne wani na na suke kwaɗayin zuba 'ya'ya ni kuma na da ɗan jiya kaɗan a nawa fahimtar wani na nan kwashe bora yake yi yana da 'ya'yan shi yana da matan shi shi kawai wayewa ne kamar yadda malama binta ta ce wani bai wata har yanzu ba ta san annabi ya faku ba ba wannan wayewar na tazaran aihuwan ta tare da ita saboda me shi mijin bai ma bar ta ta shiga ta yi mu'amala da wayayyun ba balle su seta ta akwai wa'inda muna tare da su mun san su Wai wayansu mazan sukan ɗau halin yin yaudaran sai mace ta shiga ɗakin miji ma'ana ai ya kamata a ce tun kafin a auren ya iya gaya mata ga ra'ayinsa na iya yaran da yake so ko kuma bai son zai aure ta ne ba don haihu ba ba sa faɗa lokaci sai sai an kai ga an yi auren tukuna sannan wani namijin zai iya buɗawa bayan kuma ta riga ta shiga ciki alhalin babu mace da take sha'awar bayan ta yi aure aurenta ya mutu to um, a irin wannan halin wani mataki ya kamata mace ta ɗauka na ke makanga mace ta samu kanta a cewa tsarin shi ya'ya biyu yake so wallahi amda zan yi haƙuri da shi eh ko bai ga kafin aure ba ko bayan aure ne me dalili na kai ka kawo naka dalilin ni ma na dalilai na da zan kawo ka bani na gamsu da dalilin ka eh ka gamsu da na na gamsu da amma fa ni ma zan sa sharaɗi na ilimi fa sai inda 'ya'yana na malama habiba tunda ke kina da wato wurin ba da magani a inda kuma mata suke zuwa neman shawara a wuraren ki. Ta yaya mace za ta iya daidaita tsakanin ceton aurenta da kuma da kuma ta shi cikin da kila yake ta wanda mijin ke kokowar sai ta zuba saboda baya so wani shawara zaki bata hankuri zan bata hankuri zan bata ta yi hankuri ta kiyaye kuma gaba in Allah ya raba ta da wannan din lafiya sai ta zo ta ta zaran aihuwa ta ce ta lallaban shi ne ce ta ba shi hankuri Allah ya raba ta da cikin lafiya bayan ta sauka lafiya kuma sai ta ɗauka matakin gaba ka haka ya sake faruwa tunda kin ga zubar da cikin sabo ne gurin ubangiji kuma wannan cikin baka san me yake cikin cikin ba Allah kaɗai ya sani baka san alkhairin da yake yake tattare da shi ba saboda haka nan shawaran da zan bata shine ta yi hankuri ta lallashe shi ta ta lallashin shi fushi ba nata bane har lokacin da Allah zai rabata da shi lafiya to ga Hajiya Binta Muhammad tsohuwar babbar jami'ar jinya ta asibitin Barau Dukku da bayanai akan irin illolin da zubar da ciki zai iya janyo wa ita mace sunana hajiya binta muhammad ni makaciyar jinya ce da ungozoma a asibitin koyarwa na baroduku ina so in yi magana ne akan wa matsalolin da wasu mata sukan samu mata aure matsalolin da sukan fuskanta akan yadda mazajensu na aure suke tirsasa su suke kuma samun matsiya daga wajen mazajen nan nasu na aure akan cewa dole mace da aurenta cikin nan namijinta ne amma saboda mijin bai shirya ba ma wannan cikin ko kuma halin yau zai mazajen su tursasa musu su matsa musu akan cewa sai sun je sun zubar da cikin nan matan na samun kalubale sosai wajen samun damuwa bayan sun cire cikin nan suna samun ciwon damuwa da tashin hankali bayan sun zubar da cikin nan sannan kuma idan aka je aka zubar da cikin nan tun da ba asibiti kwararre ta je ba a cire cikin nan ta yi shi ne a ɓoye ta hanyoyin da bai kamata ba zana tana iya samun zuban jini wanda zuban jinin nan yana iya shafar lafiyarta har ya kai ga ta samu ciwon karancin rashin jini isasshe a jikinta wani lokaci ma kwayoyin cuta ma na iya shiga jikinta saboda an yi amfani da wasu na'ura da ba su da tsafta wajen cire cikin nan nata ko kuma an yi amfani da wasu kwayoyi an sha an cire cikin nan sannan bayan an cire cikin nan kila jinin um, haihuwan shi cikin bai gama fita ba sai a zo amfani da wasu na'ura haka da ba su da tsafta ba a tsaftace su da kyau ba a je a ƙara su cire sauran abin da ya rage na cikin sanadiyar zubar da cikin nan in aka yi shi ta gurbataccen hanya yana iya sa ta rasa ranta. Kuma idan ta rasa ranta an yi iyalinta sun yi asara. Zai iya kawo su iyalan nata su shiga damuwa sannan kuma al'ummanta ma suna iya samun damuwa. Shi kuma wannan ah, sanadiyar eh, zubar da cikin nan yana idan har ta yi shi ta yadda aka gane ko kuma wasu a cikin al'umma suka gani tana iya fuskantar kalubale na tsangwama haka da kuma irin a rika kallon mata mugun kallo akan macen da da aurenta ta je ta zubar da ciki idan al'umma suka gane ta zubar da ciki za a rika yi mata mugun kallo to menene maganin wannan maganin shi shine kawai mace matar aure da ta haifi ɗa ta je asibitin da ke kusa da ita ta je ta samu malaman asibiti ƙwararru su nuna masa gaya mata kuma su nusa ta a hanya tazarar haihuwa wanda tazarar haihuwan nan zai taimaka mata da ita da mijinta da iyalinta gaba daya su zauna lafiya su fahimci juna su so juna a samu ganewa ma juna shi kuma mijin zai samu natsuwa ta yadda zai kula da ita ya kula da iyalinsa gaba daya ita kuma za ta samu natsuwa ita ma ta kula da iyalinta sannan kuma ta samu isasshen lafiya Tuma da kafin binta ta dawo ta ci gaba da tattaunawa da bakin nata

wasu kuwa suna kin wannan babban kyauta daga Allah. A duk sa'ad da ma'aurata suka samu rabon haihuwa alama ce da ke bayyana ci gaban zuri'a. Sai dai saɓanin yadda maza a da suke mararin matansu su samu juna biyu yanzu al'amarin ya sauya. Maza ne suke kin haihuwar. Waɗansu ma suna danganta wannan al'amari da yanayin halin tsadar rayuwa da ake fama da shi a ƙasashen duniya. Amma ga wasu, wannan wata ɗabi'a ce da maza suka tsira tun ba yau ba sai dai yanzu ne kawai abin yake daɗa bayyana a dalilin haihuwa wasu mazan sun saki matansu wasu kuwa suna tilasta wa matansu su zubar da cikin wanda yakan kai ga lalata mahaifar wannan macen nan gaba idan ya so haihuwa kuma sai dai ta ji kukan jariri a wani gidan amma ba ita ba har ila yau wannan batu na rashin son haihuwa tsakanin maza ya shiga tsakanin wasu ma'auratan babu zaman lafiya shin mecece mafita ta yanzu kuma zan sake miƙa gamar shirin ga binta a ci gaba da sauraro lafiya to mu ji ta bakin khadija muhammad domin jin mahanganta a game da al'amarin zubar da ciki a cikin gidajen aure haka ne maza da yawa suna mamata irin wannan abubuwa kuma na iya ɗaukan shi a matsayin wani nau'i na yaudara namiji zai zo ya nuna yana son mace zai aure ta soyayya yake yi da ita ƙaunarta yake yi ya magaya mata cewa yana so ya zauna da ita har ƙarshen rayuwan shi da ita amma sai ya zamana a zamantakewan kuma akwai wani nau'i na irin wannan al'amuran da suke tasowa gaskiya a zamantakewa ya kamata namiji da mace su tattauna tsakanin junansu kafin su yi aure kan yaran da suke tunani za su haifa namiji ya faɗi kamar adadin yaran da yake so ya haifa mace ita ma ta faɗa adadin yaran take so ta haifa yadda za su tattauna su yi shawara amma ba daidai ba ne sai namiji ya aure yarinya da bata taba aure ba bata taɓa haihuwa ba sannan ya ce bayan an yi aure bayan kafin aure bai sanar da ita ba sai bayan ya aure ta sai ce mata baya so su haihu ko kuma shi baya son 'ya'ya da makamantan wannan gaskiya wannan nau'i ne na zalunci kuma yana cutar da mata ta hanyoyi da dama saboda yana lalata soyayya sannan na biyu yana kawo eh, gaba da kiyayya kuma tsakanin su ma'aurata domin duk wanda ya ce baya so ya haihu da kai a kaikaice yana gaya maka ne kawai yana dai son ka ne don wani amfani nashi na kanshi domin iya karshen kauna shine mutum ya fatan hada zira'a da kai so duk wanda ko baya fatan wannan da kai babu amfanin ka kasance tare da shi shawara ga su mata shine yana da kyau mace kafin ta aure namiji idan shi bai kawo mata wannan maganan ba ita ta kawo mai cewa to yaya maganan yaya yaya maganan haihuwa daga lokacin da ya fara maganan yana so su yi aure shi amfanin wannan maganan shine ta samu wani shaida da za ta yi amfani da shi da za ta kafa wanda bayan sun yi aure ba zai kawo mata magunguna hana haihuwa ta sha ba sannan kuma ba zai bata wani abu wanda zai zubar mata da ciki ba ta yadda idan ya dago da tashin hankali ko wani fitina za ta iya cewa ai kafin mai aure sai da na tambaye ka sannan ga abin da ka ce to kin ga cikin sauki za a iya zuwa gurin magabata malamai ko alkalai domin su su yi hukunci daidai da abin da ya dace akan matsala to amma idan ya zama mace bata taba kawo ma namiji maganan sun tattauna ba shi ma bai kawo mata ba to zai iya amfani da shi ya cutar da ita domin a halin da ake ciki yanzu alkalma sun nuna mata da suke zubar da ciki sun fi matan aure da suke zubar da ciki sun fi 'yan mata da ake tunanin cewa sun samu ciki a waje yawan zubar da ciki saboda su suna gidan aure ba za a sani ba sai kawai a ce mace ta yi bari saboda ba za ma a kawo a rai me yake kawowa ai wannan barin ba wanda a hasalin gaskiya ba bari ba ne ko dai namijin ya bata maganin zubar da ciki a ɓoye ba ta san meye ba in kila bata da lafiya an bata wasu magunguna ya siyo har da wannan ya kara a ciki ya bata ba tare da sanin ba ma wanda shi ma wani nau'i ne na zalunci to kuma wani zai nuna mata idan ma bata yadda ta sha ba zai gaya mata kirikiri ga maganin nan na kaza ne in bata yadda ta sha ba to sai ya raunana zaman su ko ma ya kawo rashin fahimta ma da tashi hankali wani ma sai nuna zai saki mace akan wannan to kun ga duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su kamata ba to a yanda mace za ta yi ta kare kanta shine kafin a yi aure a kafa shaida ba jin kunya mace ta gaya ma iyayenta in an zo neman aurenta a tambaye mijin in ita ba za ta iya tambayan shi ba ko kuma ma tana ganin cewa kada ita in ta tambaye shi ya raina magananta iyaye su rika tambayan men maneman aure shi zai kawo sauki a cikin wannan al'amura. Alkunya mai kai magajin a gaida binta da tawagarta. Kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leƙa ɓangaren kwalama. Barkan da shiga cikin madafarmu. Yau muna tare ne da Rukayya Usman wadda za ta gabatar mana da girke-girke. Rukayya ne muke da shi yau ga masu sauraro. Yau muna da burabus kan gero. To mun dawo gida kenan. Eh. To burabus kan gero, burabus kan gero. Dama ana akwai ko na shinkafa ne ko masara? Eh. To ya kuma hadda na gero. Wannan abincin bare-baren ne ko na Fulani? A'a abincin Hausawa ne. To. shi ke to mu je zuwa me muke da bukata idan za mu yi wannan barabusku. eh to abubuwan da ake da bukata ba shi da yawa gero ne sai mai sai ruwa kawai da za a amfani da shi dama shi barabusku dama ana yin shi ne da miya mm-hmm. kana bukatar miyan ganye amma mm. daga baya za mu bayanin miyan to shi kenan yanzu ya za mu yi barabuskan nan namu na gero yanzu dai da farko za ka samu ka. kamar rabin kofi haka ko loka ɗayan kana ya danganta da yawan ku mm. yawa sai ka wanke shi sai ka surfa shaka haka sai ka baka ce shi bayan ka daka shi mm. sai ki baza shi ya dan bushe haka idan ya bushe sai ki kai barji idan aka an so daga barjin sai ka dan tankaɗe shi dama tsakin ake da amfani ake so a yi amfani da shi sai ka dan yayyafa ruwa haka sai ka sa mai haka ka dan jujjuya shaka. sai ka samu madambacin ka man gyada ake da bukata ka dan jujjuya shi mm-hmm. sai ka samu madambacin ka madambaci abin yin dambu kenan abin yin dambu mm. sai ka turara shi to in kuma baki da abin yin dambu kana iya samun eh, murfin tukunya ko wani murfin kwano wanda bai kai tukunyan ka girma ba ka sa a tsakiya eh. ka sa ruwa kenan sai ya zai ringa ba da tarari yawa eh na mm-hmm. matarana ake so ya dan shi To da ya fara yi zaka fara ji yana ta kanshi. Wato sai mu baza shi wannan tsaki da na sa mishi ruwa da man gyada eh. ba gishiri. Sai yanzu ba shi a cikin wannan tukunya da ake neman da ya turara shi wannan tsaki. Eh. To sai in rufe. Sai ki rufe shi. To da ya so mai zaki ji yana ta kanshi yana ta ba da kanshi. Mm, haka balle gero. Eh. Idan kika gama sai ki kwashe shi. Sai ki samo wata tukunya haka ki dora shi ta akan wuta haka. To da ruwan ya tafasa. Mm. sai ki ɗauko wannan geran naki wanda na tarara shi eh. sai ki dinga tuƙa shi ah. bayan kuma na gama tarare na ajiye sai kuma an ƙara ɗora wata ruwan um, ruwa madaidaici ba eh, shi da wani yawa yawwa sai ki dinga sai ɗebo shi wannan turararen gero in eh. zuba kuma a cikin tukunya kina kina tukawa kina kina tukawa mm. to idan kika gama mm. sai ki rufe bayan ki rufe sai ki ɗebo rushi to zai yi ruwa ne ko zai kauri a'a ina tukawan a kai ruwa saboda ai ana so ya washe washar ake ne, yawwa mm-hmm. ana so ya dan yi washe washe. Mm. sai ki ɗebo rushinki mm. sai ki sa a saman marfi na ƙasan shi rushin kai yayi yawa mm-hmm. na sama aka fi so yayi yawa shi rushin ba mm. to zuwa can idan ya dawo zaki je yana ta ƙanshi yana ta ƙanshi to idan kika gama zaki samo miyan ganyenki sai ki amfani da shi. Mm. Kuma za ki iya sa man shanu in kina da bukata. Wato in ban da in ba ba miya zan iya sa man shanu. A'a. To. Ko da akwai miya mm. za ki sa man shanu in dai kina so. To in dai sawa miya na man shanu idan zan ci. Yawwa saboda zai ƙara yin daɗi. To. To shi wannan miyan ganye da yake masu saurare dai ba za su ce ba san miyan ganye ba kana iya yin miyan ganye mai gyada ko wanda aka samu goji kawai zalla ko kuma wanda kawai ganye ne da kayan miya a ciki eh. duk za a iya ci kenan duk za a iya ci shi amma an fi so da a irin a ci shi da irin miyan taushi haka mm. wato ya ji gyada da da goji eh mm. tunda dama ai girkin na gargajiya ne haka ne wannan na fata masu raro za su gwada wannan girki musamman waɗanda ba a karkara suke ba don su su masu ɗiba albarkacin da ke cikin sirrin gero. A karkata a sha tuwo. iyakacin abin da muke dauke da shi kenan a yau allah ya ba mu alherinsa mu yi hutun ƙarshen mako lafiya to da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin binta ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti aisha ma'azu ce take muku sallama daga nan birnin washington dc ai hutun ƙarshen mako lafiya